Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da lol da kuma niyya dukkan zangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba ɗaya ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Ali ne ina kuma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shiri a safiyar nan. Ga kanun labarai. A cikin jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Majalisar Dokokin Amurka ya ce zai aika wa majalisar da kasafin kuɗi da fannin tsaro ke ɗauke da kaso mafi tsoka. Mutumin da shugaba Donald Trump ya zaɓa ya zama shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ya bayyana rasha a matsayin babban barazana ga amurka jama'ar jihar unity ta kasar sudan ta kudu ɗaya daga cikin yankin da ya fuskanci matsanancin fari sun ce sun rayu ne ta fannin ta amfani da cin 'ya'yan itace to kanin labaran kenan and citizen of, south America. Tonight, as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our nation's path toward civil rights and the work Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa a yayin da muke kammala bukukuwan watan da aka keɓe domin tunawa da karama tarihin bakar fatar Amurka, hakan kuma na ƙara tuna mana da irin tarihin gwagwarmayar 'yancin walwala da kuma aiki da ke gabanmu. mu. muna da karin bayani bayan labaran duniya za mu kuma je najeriya mu ji yadda ta kaya a helikwatar pdp karkashin madu sharif da kuma yadda 'yan najeriya suka dukufa wajen yau shugaba buhari addu'ar samun lafiya a halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna masu assalamu alaikum a cikin jawabin da shugaban amurka donald trump ya yi wa majalisar dokokin amurka ya ce zai aiko wa majalisar da kasafin kuɗi da fannin tsaro ke dauke da kaso mafi soka abin da ya fi eh, aka ba taba gani ba a duk tarihin amurka ya ce sojojin amurka maza da mata na bukatar wadatattun kayayyakin aiki domin tabbatar da ganin sun gudanar da ayyukansu na kare da kuma hana faruwar yaƙi ya ce muddin idan sojojin amurka za su yi yaƙi to za su yi ne da niyyar yin nasara ya ce haka kuma wajibi ne a kashe kuɗi masu tarin yawa ga tsoffin sojoji domin ko sun sadaukar da rayuwarsu don haka yanzu lokaci ne da za a saka musu da kuma taɓo batun masana'antu sai ya ce babban burinsa shine ya tabbatar masana'antu sun gudanar da kasuwancinsu a cikin amurka ba tare da wata tsangwama ba wanda har zai kai su ga barazanar ficewa cikin ƙasar ya ce masana'antun amurka sun fi na kowace ƙasa biyan haraji a duniya ya ce yanzu haka tawagarsa masu kula da harkokin haraji suna nan suna nazarin yadda za su inganta harkokin haraji da yadda za su rage wato adadin haraji da yadda masana'antu za su samu saukin gudanar da ayyukansu wato ma'aikata su amfana shugaba trump ya ci gaba da cewa Currently, when we ship products out of America, many other countries make us pay very high tariffs and taxes. ya ce a halin yanzu idan mun fitar da kayayyakin masana'antunmu zuwa kasashen waje sai ka kasashen da muke kasuwanci da su sun cika mu da ɗan karan haraji amma mu muku idan mun shigo da nasu abinda za mu caje su bai ta kara ya karya ba da kuma ya tabo batun dokar shige da fice sai trump ya ce At the same time, my administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement. Ya ce yanzu haka gwamnati na ta amsa kiran Amurkawa domin inganta harkar shige da fice tare da bunƙasa matakan tsaro a bakin iyakokinmu muddin muka samu damar aiwatar da dokokin bakin iyakokin mu wannan zai taimaka kwarai wajen ƙara samun abin da ke shigo muna kana zai taimaka waɗanda ba su da aikin yi kana mu samu damar ƙarin miliyoyin daloli wannan shine zai ƙara sanya al'ummarmu ta zama ta zauna wato ta zama wurin da kowa zai zama zauna ba da tsangwama ba domin burinmu shine kowane ba amurke ya samu ya nasarar abin da ya sa a gaba amma hakan ba za ta yiwu ba sai ba za ta yiwu ba a cikin yanayin da ba doka ba oda ya ce don haka ya zame wajibi muhimmatu wajen gina babban katanga a kudancin mu mutumin da shugaba donald trump ya zaba ya zama shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa ya bayyana rasha a matsayin babban barazana ga amurka a jiya talata wannan dan taliki ya shaidawa 'yan majalisar dokokin na amurka cewa ba yan batu ba ne cewa rasha ta yi yunkurin ganin tasiri a zaben watan nuwamban da aka yi tsohon sanatan indiana dan cost ya faɗa wa kwamitin bayanan sirri na tsaron ƙasa na majalisar dattijai cewa da alama rasha ta nace wajen kumbiya kumbiyanta don ganin ta yi tasiri a zaben amurka akan haka ne ya alkawarin cewa zai ba da goyon bayan da duk ya dace domin ganin an yi binciken kwakwaf game da rawar da rashin ta taka cikin wannan zaɓe na amurka ya ce ba shakka wannan abu ne da ke buƙatar binciken kwakwaf domin fidda sakamako cost ɗan shekaru 73 da haihuwa kuma ɗan jam'iyyar republican ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake gaban majalisar dattijai domin a tantance shi game da wannan mukamin da shugaba trump zaɓe shi ya rike ya ci gaba da cewa ina tsammanin duniya ta gama sani kuma kowa ya yi amannin cewa ba shakka rashi ta yi yunkurin ganin ta yi kutse cikin harkan zaɓe ko dai ta yi nasara ko kuma a wannan shi shine ba mu sani ba sai dai kuma wannan matsaya da cos ya ɗauka ba shakka za ta sa su samu rashin jituwa da donald trump wanda da farko yawan cakalar da binciken kwamitin tsaron wanda suka gudanar da farko a lokacin kamfe da kuma bayan kamfe domin ko rahoton farko da ofishin tsaron ya bayar dab da za a rantsar da trump din ya nuna cewa rasha ta yi kutse cikin wannan zaɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jama'ar jihar unity ta kasar sudan ta kudu ɗaya daga cikin yankin da ya fuskanci matsanancin fari sun ce sun rayu ne ta amfani da cin 'ya'yan itace da kuma tsaron da ke fitowa kan ruwa har na tsawon shekaru uku su ko cibiyoyin aikin jin kai da suka ce isa wannan wurin waɗannan mutanen ya zame musu wani jan aiki har na tsawon watanni yayin da 'yan ƙauyen suka ce noma ya zame musu da wahala domin yawan harbe-harbe da sojoji ke yi a yankin nasu ɗaya daga cikin shugabannin al'umma ya tattara dubban mutane waɗanda suka yi dogon layi domin yin rajistan samun abin tallafi daga hukumar samar da abinci da kuma unicef domin samun abin da za su sa a baki a cikin satin da ta gabata dai ne hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka bayyana cewa fari ya addabi yankin wato gundumar li wani ɗan shekaru 32 mai suna ray ingwen check mai 'ya'ya takwas ya ce faɗan da ake yi tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnatin na daga cikin dalilin da ya haifar da fari a wannan yanki nasu ya ce wannan yanki wannan yaƙi shine ya lalata dukkan albarkatun gona a wannan yanki nasu ya ce idan an duba ba wani irin shuka a wannan wurin domin ko sun gaza shuka don haka ba su da abinci ya ce ga su nan cikin rana suna kuka saboda yau wannan fari in ji cek ya ce rayuwa a wannan wuri na cike da kalubale domin sojojin gwamnati na nan na ta fada da sojojin tsohon mataimakin shugaban kasa rigmacha tun dai da yaƙi ya barke a ƙasar ta sudan ta kudu a cikin shekarar 2013 'yan ƙauye suka gudu suka bar gidajensu wasu kuma su koma cikin daji da zama labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba cikin labarai shugaban amurka donald j trump ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka inda ya jawabi na tsawon sa'a ɗaya da minti biyar tonight as we mark the conclusion of our celebration of black history month we are reminded of our nation's path toward civil rights and the work that still remains to be done shugaban amurka yake cewa yayin da muke kammala bukukuwan watan karrama tarihin bakar fatan amurka hakan ya tuna mana gwagwarmayar da aka yi wajen tabbatar da 'yancin walwala da kuma aiki da ya rage a gabanmu. mu shugaban ya ci gaba da cewa irin hare-hare da ake kaiwa a cibiyoyin yahudawa da wuraren binne mutanensu alama ne da ke nuna mana kuma ke ƙara jaddada haɗin kanmu na cewa mu amurkawa baki ɗaya kanmu haɗe ke wajen yin allah wadarai da irin waɗannan halaye na nuna ƙiyayya kuma kamar yadda na tsaya gaban ku nake gabatar da wannan jawabi wannan magana da nake game da neman haɗin kai kuma tabbatar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa magana ce da ke zuwa daga zuciyata da ya juya kan shige da fice musamman waɗanda suka samu damar shigowa amurka kuma shugaba trump ya ce those given the high honor of admission to the united states should support this country and love its people and its values we cannot allow a beachhead of terrorism Ya waɗanda suka samu martabar shigowa Amurka tilas su ƙaunaci ƙasarmu da mutunta mutane da al'adunta. Ba za mu ƙyale ƙasarmu ta zama mafaka ko ta'adda ba, ba za mu ƙyale ƙasarmu ta zama mafaka ga masu tsatsauran ra'ayi ba. America has spent approximately $6 trillion in the Middle East. All the while, our infrastructure at home is crumbling. Shugaban na Amurka ya bayyana takaici kan zunzurutun kuɗi na fitan hankali dala na dukan dala zambar ko tiriliyan shida da Amurka ta kashe kan yaƙe-yaƙe a gabas tsakiya. Ya ce da Amurka ta mai da hankali da waɗannan kuɗaɗe da ta sake gine ƙasan nan sau biyu, kuma ma idan da tana da shugabanni waɗanda suka iya wato shawarwari ko kuma kula da muradun Amurka da ma sai an gina ƙasan sake gina ƙasar nan har sau uku da waɗannan kuɗaɗe. Ɗaya daga cikin abin da ƙawayen Amurka suke kasa kunne su ji a jawabin shine kan batun ƙungiyar tsaro ta NATO. To those allies who wonder what kind of a friend America will be, look no further than the heroes who wear our uniform. Da a nan shugaban Amurka yake cewa idan waɗanda suke sa ido su kalli manufar Amurka game da hulɗa da ƙasashen waje kada ma su ɓata lokaci ko su yi nisa wajen duba wani abu su dubi jaruman Amurka waɗanda suke sanye da kaye kayan sarkinta. Shugaban na Amurka ya ce Amurka za ta ci gaba da bada cikakken goyon baya ga ƙungiyar tsaro ta NATO, ƙungiyar da ta shahara ta yi suna tun kafin yaƙi ko kuma tun zamanin yaƙin duniya na ɗaya da yaƙin duniya na biyu kuma ta yi tsayin daka wajen ganin ta ga bayan wato aƙida ta kwaminisanci a doron ƙasa. To shugaban Amurka ko kuma ce kaɗan daga cikin jawabin shugaban na Amurka kenan a gaban zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka. Yanzu kuma sai fagen siyasa a Najeriya, inda rahotanni suke nuni da cewa helkwatar babbar jam'iyyar adawa ta PDP ƙarƙashin shugabanta da kotu ta tabbatar alimudu Sharif wannan ofis ya kama aiki gadan-gadan ga Nasiru Adamu Hikaya. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP Sanata Alimadu Sharif ya shiga ofis a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza Wusu Zone 5 Abuja. Sharif wanda ke samun adawa daga bangaren jam'iyyar na Amin Makarfi da har wasu suka yi yar zanga-zanga ya ce yana da cikakken goyon bayan 'yan jam'iyyar ciki har da wasu gwamnoni da bai ambaci sunayensu ba. Tuni da wasu magoya bayan Sharif daga jihar Imo suka kawo masa ziyarar mubaya'a da rera waƙoƙin mara baya. An kammala sabon fenti a ofishin inda aka ga tsohon mai ba shugaba Jonathan shawara kan siyasa Ahmad Gulak da Ojigbo da sanata Buruji Kashemu na shiga da fita. Sharif yana murmushi da nuna kwarin gwiwa samun nasara a ɗaukaka kara da kwamitin rikon jam'iyyar ya shigar kotun koli. Na ce musu look ba ni da damuwa da as long as za a yi abu akan gaskiya ni ba chairman na party shine ta dame ni ba a'a. mu dai su ya koma hannun mutanen Najeriya. ba za yi fati mutane kalilan su ɗauka su rike ba wasu matasan jam'iyyar da ke neman gane alƙiblar da tafi karfi don su bi shimmadu sharif ne ko makarfi su ma sun halarci taron mara baya tsohon karamin ministan kuɗi dr yarima lawan ingama na kan gaba cikin masu gani ya dace duk yan jam'iyyar su haɗa kai da sharif don raya adawa a najeriya harkan siyasa ka yadda ma kamar yadda shi kai ibrahim gama tun kafin a zo ga wannan an yi kwamiti na mutum ɗaya na janaral aliyu gusau ya kira makarfi ya kira sharif ya ce me yasa ake wannan abun sharif ya ce shi ma bai sani ba aka ce to me hanya to ya ce sharif ya ce da shi da makarfi duk su sauka gwamnoni gaba ɗaya ba sa tare da ku tsoffin ministoci ke kai watakila ba ga wani a wajen wannan taron ba ƙarya ne in ga maka ko su da suka kira wa wa'ancan din gwamnoni hudu ne suka je gwamnoni takwas suna tare da mu kullum kuma wancan gwamnonin da suka je ma aiko da kunya da hauka ne ka gane yanzu kai kasan abin da suke da daddare kai abin da baka gane shi ne wallahi tallahi mu da muke zama a gidan sharif mutumin da zaka gan shi kullum da shi za ku zo ku ci abincin dare ku sha shayin sharif da shi har ba zai zauna ba yana hira sai karfe karfe biyu na dare kuma gobe ya kai shi a wajen makarfi dukkan su wayannan ba zan kira suna ba duk su ci nan ne su ci can kuma in ka biya ta su wallahi ka shiga uku yanzu a tuna sakataren shirye-shirye na kwamitin riko abdul ningi ya ce lamarin madu sharif yana kawo musu kancal matsala da mu da tana nan a jike amma muna fatan allah ta tabaraka ta'ala zai kawo hanyar masalaha da warware wannan fadan domin ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya shine wannan fadan kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki a cikin fadan gwamna aisha fayashe na ikiti ya ce sam ba za su yi mu baya ga sharif ba ganin fayashe wajen rantsar da gwamnan ondo a kiredolu na apc ya jefa ƙara tambaya ga manufarsa ta siyasa. A labarin da jaridu suka wallafa shi ya ce duk da bambancin siyasa akwai muhimmanci haɗin kan yankin Yarbawa yana mai cewa ba zai so ya sheka ba. Nasura da Mailika Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan mai ritaya ya kira ga 'yan najeriya su yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari addu'ar allah ya ba shi lafiya janar gawar ya yi wannan kira ne a yola fadar jihar adamawa inda ya jagoranci irin wannan addu'a a babbar majama'a da ke can kamar yadda ya gaya wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz dan adam hmm. ba dan adam da zai ce eh, eh, zai girma bai sami wannan eh, rashin lafiya ba hmm. to amma wannan abu ne wanda abin da za a yi shi ne kai a yi addu'a Allah shi kawo sauki ga wannan su likitocin za su yi iyakacin su za su gyara abubuwa to wannan kam ba abu ne wanda ya kamata sai dai ko aikin siyasa ne ya sa ake eh, eh, dagula wannan eh, maganan rashin lafiyan shi mai gida a yi masa addu'a abinda muke kenan abinda muka yi kenan jiya eh, eh, a can mm. ba damsa kadai ba mm. yana nan eh, yana nan jimaita ne ko mm. a jimaita ne ya ci da wannan so wannan dole ne a yi addu'a Allah shi sa shi samu sauki ya dawo ya ci gaba da aikinsa yadda ya kamata bai kamata yana ana mai da wannan eh, eh, maganan eh, siyasa ba abin da ke faruwa kenan saboda wasu watakila suna duban abin da kamar abin da ya faru ma yar adwa shi yasa suke ganin wannan suke sawa saboda ko idan wani abu ya faru a ce wai mutanen su ne suke za su wannan kada a yi ma tunanin wannan allah da ikonsa zai sa komai da komai daidai Allah zai bashi wani sauki ya sami ya dawo mana ya ci gaba da aikinsa. To sai dai kuma wannan ziyara addu'o'i da tsohon shugaban kasar ya kawo jihar Adamawa na mako zuwa ne yayin da hadakar kungiyar magoya bayan Buhari da Usman ta Bowa ke ma gudanar da gangamin addu'o'i a Yola inda ma aka yi wa shugaba Buhari addu'a na musamman Yama dai zuwa yanzu ana ci gaba ne da gudanar da irin waɗannan addu'o'i ga shugaba Buhari a wasu san Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya sarkin baiwa. Ko a jihar Niger ma malaman addinin Musulunci da na Kirista suna yi wa shugaban na Najeriya addu'o'i kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir ba tsari ya aiko mana. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن له عذاب عذاب مهينا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. A halin yanzu dai ina wannan zaure da ake karanta Alƙur'ani da nufin sauka dubu domin neman sauƙi ga shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ina tare da wani alarama a gabana a malame sunanka jibrin eh. me yasa kuke wannan karatu wannan karatu da muke yi don shugaban ƙasa Allah ya bashi lafiya wannan lura da Allah ya saukar mai da shi. A ɓangaren mabiya addinin Kirista ma ba a bar su a baya ba domin kuwa sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i ga shugaba Muhammadu Buhari. Rabara Musa Dada shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristocin Arewacin Najeriya ya yi bayanin dalilin gudanar da addu'o'in. Kowanne wanda yake da hanya na shugabanci Allah ya ce mu yi addu'a domin su domin nasararsu shine salamanmu da duk haka nan daidai ne da aka ce shugaba ba lafiya ana bukata yaduwa muna so ya warke muna so ya samu lafiya gaskiya ne saboda haka nan masu bi mu muna yaduwa domin shi a yanzu dai kusan kowane saƙo na najeriya hankalin jama'a ya karkata wajen yin addu'o'i tare da fatan allah ya dawo da shugaba muhammadu buhari gida najeriya cikin ƙoshin lafiya mustapha nasiru batsare murya amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Demokradiyya a yau. A cikin shirin kamar yadda kuka ji a cikin labarai a jawabin na shugaban Amurka ya ce Amurka sun zaɓe shi ne domin ya jagoranci Amurka ba duniya ba. Saboda haka muke tambaya a cikin shirin demokradiyya shin ya shugabannin afirka suke ji ne game da kasashensu idan muka yi la'akari da jawabin da muka tsinta a dandalin sada zumunci na tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar kenya farfesa lumumba kan hali da nahiyar afirka take ciki when i look at africa many questions come to mind many times i ask myself what would happen if kwame nkrumah and patrice emery lumumba were to rise up and see what is happening Lokacin da na kalli Afirka tambayoyi kan faɗo min a zuciya. sau da dama nakan tambayi kaina mai zai faru in an ci shugabannin afirka magabata irin kwame nkurma fatir lumumba za su dawo duniya su ga yadda lamura suke afirka yanzu abin da zai ɗaure musu kai shine yadda jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ke cikin ragaita ana yaƙi a ƙasar a halin yanzu amma baka ganin labarin haka a kafafen labaru domin ba ma iya jan akalar kafafen labarun namu ma maganar nan da nake yi da ku can ƙasar afirka ta gabas ana gwabza yaƙi amma mukan tada maganar ne jefi jefi As I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka. a yanzu haka a kudancin sudan mafi sabuntar ƙasa afirka kabilan nuwer ta tasan mata dinka da yaƙi a yayin nake muku maganan nan eritrea ma bata zauna lafiya ba ba kwanciyar hankali a masar da libya hakanan sauran ƙasashe ba gara-gara ko dama-dama kamar senegal da somalia afirka dai tana yakar kanta ne they would be confronted with an africa which statistician and romantic economists say is growing but which in truth is stagnated wannan shi zai ɗaure magabatan nan kai kazalika za su sake shan mamaki yadda wani shahararren masanin ƙididdiga kuma gangaren a tattalin arziki na afirka ya ce nahiyar na bunƙasa alhali bunƙasar koko ci gaban mai shiga rijiya take yi hakanan za su samu ɗaurewar kai daga bayanan nan da muke gabatarwa ta furucin farfesa umlama da ke cewa afirka na fama da cutar ɗimuwa wato bata san inda mata dosa ba afirka da matasa maza da mata ba su da kishin nahiyar shugabannin dai za su fuskanci afirkar da 'ya'yanta ke shiga cikin yanayin wulakanci a ofisoshin jakadancin turai da kuma amurka a yayin gugurmayar neman gagarumar takardar nan ta zama ɗan ƙasa ko zaman ƙasa wato green card za su fuskanci kalubalen matasa maza da mata daga nijar najeriya senegal mali da mauritania na nitsewa a tekun bahar rom yayin da suke son ketarawa don shiga turai su zama bayi this time round africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved they are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America. Da can baya dai akan kama 'yan Afirka ne a tilasta musu aikin bauta a Turai da Amurka, amma yanzu suke faɗi tashin lalle ilalla sai sun shiga Turai da Amurka don aikin bautar. Wannan ita ce annobar da ta shafi Afirka. Za su fuskanci Afirka da mutane ba sa kishin kansu ko abin da Allah ya huwace musu, inda za ka samu masaukin baki a Darussalam ko Nairobi, abincin sama na da suna irin na ketare ne. Idan muka soya dankali sai mu ce tuyar Faransa ne, alhali a Darussalam aka soya. Fry potatoes we call them French fries. even when they are fried in Dar es Salaam. they would be confronted with another Africa, an Africa which does not tell her story. za su fuskanci afirka da ba za ta iya bada tarihin kanta ba sai dai labaran da turawa ko turai da amurka ke bayarwa cnn rediyon deutsche welle ko ko rediyon faransa rfi za su fuskanci matasa maza da mata da ba su alfahari da afirka da zarar sun ji nishadi sai su fara kirarin kungiyoyin kwallon kafan turai da amurka shin manchester united ne arsenal real madrid barcelona amma ba maganar kungiyoyin kwallon afirka kamar yonga mopurina wanres kormahiya fc leopard za su samu afirka da bata cin gajiyar filin barkwanci da wasan kwaikwayo afirka da ke karrama leonardo dicaprio angelina jolie brad pitt the africa does not celebrate genevieve naji of nigeria or rita dominic or Olu Jacobs of Nigeria, it does not celebrate Bongo Wood or Nollywood or Riverwood, it celebrates Hollywood. Afirka da ba ta karama Genevieve ji ta Najeriya ko Rita Dominic ko Olu Jacobs ba sa karama jibiyoyin bina finai irin Nollywood ko Riba Wood da ake ambatar wasunsu a Najeriya da dai sauransu sai dai karrama Hollywood. Matasa ba abin da ke burge su sai irin 'yan wasannin kwaikwayon Mexico. Me yasa muke tunawa kanmu wannan kalubalen? Domin a ƙarshen zamani yaƙi yakan zama na kwakwalwa ne wato a wanke wa mutum kwakwalwarsa da bakin lamura. Idan Afirka ta fara tunanin kanta nan ne za ta samu ci gaba. Tambaya a nan shin Afirka za ta fara tunanin? Muna da jami'oi da dama. Tanzania na da jami'oi ciki har da ta Dar es Salaam. Nairobi na da jami'oi hakanan birnin Kampala nan birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Muna da duk waɗannan da amma hanyoyinmu ba Tanzania ke shimfiɗa su ba, a a China Sin ke shimfiɗa hanyoyin namu, don haka muna da da ko hanya ba za su iya shimfiɗawa ba. We have doctors whom we have trained, but when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, Muna da likitoci da muke horarwa, amma in muka samu jinya musamman ma dai jami'an siyasa a cikinmu ya dogara ga kasar da ta yi mana mulkin mallaka. In Burtaniya ce ta mana mulkin mallaka sai mutum ya ruga London. In Faransa ce ta yi maka mulkin mallaka sai ka ruga birnin Paris ko Paris. Idan Portugal ce mutum ya ruga birnin Lisbon. Idan ko Andalus ce wato Spain mutum ya ruga birnin Madrid. Kwanan nan kuma da yake 'yan Asiya sun fara haɗa hancin tunanin su waje ɗaya sai mu ruga India. Hakan nan da yake Larabawa ma sun fara tunani sai mu ruga Dubai. Dubai, notwithstanding that we have the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, the Chris Hani Baragwanaths Duk da muna da asibitin Kenyatta, Muhimbilis a Tanzania, Cristiano Faragonas na Afirka ta Kudu, mamaye Maus a Kinshasa Zayyar ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, amma sam ba mu amince da likitocinmu ba. We also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education, Da kuma tsarin ilimin mu inda jami'an siyasa ke yaudarar akwai ilimi kyauta amma ba haka lamarin yake ba don ba sa tura 'ya'yansu waɗannan makarantun inda sukan horar da su da tsarin ilimin Burtaniya da Amurka don in sun gama su tafi can ba wai tsarin ilimin ne ke da illa ba amma yadda ya kan sauya tunani yake koyar da ɗabi'u na wasu mutane. But we co-authors of our own Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, Mu muke haddasa wa kanmu matsala da kanmu, don in muka samu damar yin zaɓe sai mu kuge da neman kuɗi. Wannan shi yasa mukan zaɓi ɓarayi a matsayin shugabanni. How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we want Mukan zaɓi kuraye ne mu ba su ajiyar akuya, idan an cinye akuyar sai mu yi ta shan mamaki. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. masu haro takaitaccen shirin demokradiyya yau na wannan makon kenan sai kuma mako na gaba da yadda sa za mu sake dawa da wani sabon shiri yanzu a madadin nasiru adamul hikaya da ya fassara jawabin farfesa lumumba da kuma shi farfesan da kansa da kuma ci bahiro ne wanda ya taimaka wajen daida sautin shirin anan ni sahabu imam aliyu zan dakata yanzu kuma sai a gyara zama mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. jiya talata rasha da china sun hau kujerar naki don taka burki ma wani yunkuri a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na kakaba ma gwamnatin siriya takunkumi saboda amfani da makaman guba kan jama'ar ta wannan karo na bakwai kenan a tsawon shekaru kusan shida na yakin siriya da rasha ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naki don kare gwamnatin shugaba bashar al-assad ƙasar bolivia ma wacce mamba ce ta kwamitin sulhun ita ma ta kada kuri'ar adawa da matakin kasashen masar da habasha da kazakhstan ko sun kaurace ma kuri'ar ne to amma har an samu adadin kuri'un da ake bukata jiya talata wani babban jami'in kungiyar kawancen neto ya yi kira ga hukumomin yankin abkhazia da rasha da ta mamaye wanda wani bangaren kasar georgia ne da sake tunani game da shirin na rufe wurare biyu na shiga yankin da ke karkashin ikon gwamnatin georgia mai fada a tbilisi rufe waɗannan wuraren ƙetarawa biyu da ke bakin iyakar yankin abkhazia da ƙasar georgia wanda ɗaruruwan 'yan ƙasar ke amfani da su kullum zai haifar da koma baya ga yanayin wannan yankin da ma cikas a wannan yanki in ji mai magana da yawon neto ona longesescu to madalla ga ka da haka Allah ya kama karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da iko Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri yanzu a madadin ladan ibrahim yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da ci bashiro diodo ne wadda ya kula da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya charles hall da ya rika masa a nan nisa sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya